Allah an yi zaɓe muna na jam'iyya ta tafi PNP ita take da nasara daga fara farkon zaɓe har zuwa ƙarshe ba mun gabatar da duka ƙuri'unmu da muka kaɗa a tsakanin Basar da Jos North wanda har zuwa ƙarfe biyu na dare uku na dare muna ta jiran ward guda ɗaya wanda tudun wadaka kabon a kawo ba a kawo ba to anan muka fahimci akwai wani abu da ake so a shirya ko kuma akwai wani abu da mummuna da yake faruwa wanda outcome ɗin shi ba zai mana daɗi ba wanda ba a kawo nan ƙuri'a ba sai yau da safiya kamar karfe takwas zuwa tara na safe kuma da aka tashi ka kuri'a aka ce an jam'iyyar pdp ita take gaba da kuri'a wajen dubu biyu da ɗari biyu da wani abu zan iya tuna exact number ba akan ta sai mu kuma muna biye da ita sai kuma jami'a mai mulki wacce ta zo ita ce ta ƙarshe kashin baya. To an iya cewa dai a takaice baka gamsu da sakamakon da aka fidda ba zuwa wannan lokaci? A ko kaɗan ma. Ai wannan wasan yara ne ma saboda akwai abubuwa da aka yi wanda sun saba dokokin ƙasa sun saba dokokin hukumar zaɓe sun saba dokokin um, mutum ma'ana cikakken dan adam da kake da yanci to akwai abubuwa da yawa wanda aka yi wanda ba mu yarda da su ba kuma za mu kalubalance su. To duba da cewa jam'iyyar ku a wannan karan ita ce za mu iya cewa ta fito ta kuma fidda ɗan takara a ɗan ƙanƙanin lokaci. Shin za a iya cewa sakamakon da kuka gani kun taka rawan gani sosai kuma kun amince da cewa za a iya sauya wani manufa a jihar Plateau musamman ma Jos ta Arewa? Ai, bari na dan gyara magana da yake ce wannan shine karo na farko. Ai da jam'iyyar APC da PDP duka jikokin jam'iyyar PRP ne. Saboda ita jam'iyyar PRP eh, Aminu Kano Allah gafarta masa Allah ya masa rama shine wanda ya kafa wannan jam'iyya a 1978 so kika duba daga jam'i lokacin da aka kafa jam'iyyar PRP zuwa yau zaki ga IPDP da me suna wannan jam'iyyar APC. Au wa ita to ai ga sun zama in ba su zama jikokin mu ba za su zama tattaɓa kunnen PNP. Mm, so ba jam'iyya ba ce shi sa da ta fito kaman mutane ne a tuna musu ko a tunatar da su abin da ya gabata a baya a dawo musu da shi shi sa kowa ya karɓe ta duk wanda kika gani mutum mai daraja mai mutunci wanda ya san abin da ya kamata yana cikin wannan jam'iyya ta PNP so wannan ba wani abin mamaki ba ne. To ne shirin ku na gaba ganin kamar yadda kai bayani cewa ba ku gamsu da wannan sakamakon da aka fidda ba a wannan zaɓe. zaɓe da ya gudana. Za mu ƙalubalanci haƙƙin 'yan wannan constituency ɗin da ake neman a ko kuma aka nema a dakule ko kuma aka musu abin da bai kamata ba domin kamar yadda kullum muke faɗa mu ba muna fitowa ba ne don kanmu ba don al'umma muke fitowa kuma za mu ƙalubalanci wannan abu a gaban kuliya insha Allah.